me fa'idar wai sanin anwa din a ce awwalu ma nazal akhiru ma nazal wa shita'i ko wa shita'i da sauransu me fa'idar sanin haka sai ga ai kamar kamar wahalar da kai ne ko me fa'idar sanin sani mhm. a ah, wahayi da aka ce farko wani karshe aka samu ah, cin karo cin karo to aka abin da aka so kana a ƙarshe wannan shine babban fa'idar sanin ko shine babban fa'idar sanin kuma daga nan zaka san sababin ah, nuzulil aya kuma kamar yadda muke gani zamu ga cewa yawanci wasu ayoyin za ka ga wannan misali an ce ta sauka saifi a lokacin zafi kuma sannan zaka ga an kata a misalin misali an kata a misalin lokacin ta sauka da daddare ko ta sauka mazara sallama yana tafiya safari ko wasu safari ka ayatul tahimmumi ma'idatun bi zati jaishin fa'alami ko har izuwa ƙarshe to nan shine malam yake ce ma akhiru ma nazal wanda yana daga cikin abuwa din da suka fi kowanne fa'ida a cikin wannan awwalu ma nazal da akhiru ma nazal saboda shine kai tsaye yake ma baka yake ma magana akan cewa idan na farko wannan ta riga sauka ta bi ta sauka aka ci a wajenka kamar cin karo ne to za a yi nasikh wal mansukh kamar yadda muka sani nasikh wal mansukh babi ne mai girma kuma mai fa'ida wanda za a zo shi a gaba ina jin ko ba yi shi a baya ba malam yace akhiru ma nazal wa ayatul kalalatil akhira ƙilar riba aiban wa ƙila ghaira ƙarshen abin da ya sauka wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ne ayatul kalalatul akhira ita ce ayar kalala ta ƙarshe haka ne ko? ƙilar riba aiban wa ƙila ghaira a wata faɗar aka ce ayatul riba a wata faɗar aka ce ma kai ba ayatul riba ba wani haka wanda saɓani ne na malamai da suka ayatul kalala me ake nufi da kalala kalalan kanta eh? akwai akwai na kalala me wanda ba shi da yayiwa ba yayiwa eh? kada a ce ba kowa in aka ce ba koya za a yi a ba da eh, shi ne abinda sai na bakar ya fassara ko za ka iya cewa mallai salahu wawan mallai salahu waladun wala walid shi kenan wanda ba shi da ɗa ko uba su ne kalala da inda kwaji kalala a rabon gado abinda ake nufi kenan to a nan ayatul kalala al'akhira sai ya fito ma ya bayyana ma ita ce a ƙur'ani ayatul kalala biyu ko akwai wace da wacce yastaftuna ka qulillahu yuftikum fil kalala ita ce ta ƙarshe kenan akwai kuma ta farko wala kuma nisun wata tarka su waɗannan su kadai ne wanda suke da kalala duk kuma a cikin suratun nisa to misali a nan baya yace eh, eh, safiyyatun ka ayatul kalalati wa shita'i kal ashri fi aishati wace kalala yake nufi a nan saifiyatin ka ayatul kalalati an manta ko in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun a a ayar kawai ake so ka kawo walakum nisfu yake nufi wace yake nufi ta ƙarshen ita yake nufi ya tabbata hadisi ya ji a cikin hadisi eh, na umar ya ce babu abin da ya fi wa maza sallama tambaya irin wannan akan kalalan nan shi ne ya ce maza sallama da kirjinsa ya ce amma ya fi ka ya staftu na kakulin lawa fi kun fil kalala ita ake nufi a nan kuma ita a can sai ya fassara ma al'akhira an gane an manta ya aka yi haka Eh, ma'ana wanda ba sa nan sun fi yawa ko? <laughs> to wanda suke nan ba washi ta ikal ashiri fi aishati ko? to mana ya ce ayatul kalalatul akhira wannan wanzu mun santa wannan tana daga cikin abin da aka ce akhiru ma nazal ilar riba a wata faɗar kuma aka ce ayatul riba wacce ce ayatul riba وذروا ما بقي من الربا a nan suka ce ayatul riba akwai aya da suke nufi na? a dai layin take asali tana da alaƙa da riban kaɗan amma dai ta ɗan fita a shafin dai take idan ana ma maganar aya da ta sauka daga ƙarshe wattaqu yawman turja'una na ila Allah ita zai ke nufi anan ai tana da alaka da riba saboda kai ka san riba ai ba da ƙarshe ta sauka ba an gane to sai su kawo ma bayan haka suna kiranta ma da sunan ayatul dain ko saboda in suka kawo ma ka duk tana tsakiya can riba nan kuma dain sai su kawo ma ayatul riba ɗilan riba aiban wata fadar aka ce arriba ita ce ta karshe waƙila gaira aka ce ma wani ba wannan ba al-yawma dina lakum dinakum ko wasu ma suka ce suratun nasr idza jaa nasrullah wal ya zami da waɗannan abubuwa wace ce ta karshe dole ɗaya ce ta karshe a ciki kama awwal ma nazal ne ko a an yi sabanin sosai akan cewa awwal menene ikra ala al-asahi فالمدثر وقيل بالعكس قوم يكثر غاشي بيتنكو اقرا على الاصح فالمدثر اوله والعكس قوم يكثر اوله تطلب ثم البقره وقيل بالعكس بدار هجران اقرا على الاصح فالمدثر اوله ابن يا فارس او سوره العلق على الاصح ما ما كما يجي على الاصح فالمدثر مثلا سوره المدثر wal aksu qaumun yakthuru kishiyar haka almuddathir ita ce ta farko sannan ya kira mutane da yawa sun tafi kamar jabir ma yana ra'ayi ana hakaitowa ko in ce ana wajaha maganarsa da cewa suratul muddathir ita ce ta fara sauka amma dai mafi abin da ya fi inganci shine ya kira ita ce ta fara sauka ko wannan an gama da su wasu ma sun ce wata surace ce kamar wasu suna kawo suratul duha cewa ita ce ta fara sauka to amma a nan eh, akhiru ma nazal gashi an kama na ayatul kalala an kama na ayatul riba biyu an kama na suratul nasr uku an kama na wanda ya fi shahara al-yawma akmaltu lakum dinakum ya zami wa alaikum assalam hmm. ta hmm. a sauka wattaku yau man turja'una fihi in ana zancen sura sukutum suratun nasar ita ce ta ƙarshe bayan ita ba wata sura sukutum da ta sauka in kuma ana zancen al'ahkam ahkam ne to wannan ayar alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina a kunce kunce amma ana zancen da ayar daga ita babu wani abu da ya sauka ko ahkam ko kissa ko waye to ana nufin wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah amma mala ya kawo qilar riba aiban an gane qilar riba aiban wa qila ghaira abinda yafi inganci shine riba din ita ce ta sauka daga karshe shine mafi inganci bayan ita babu wani harafi da ya kuma sauka a sunansu alkur'ani ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ta wannan shi ne karshen eh, akhiru ma nazar da haka misali da za a ci karo ka zo wata turja una fi ila Allah sun matuwa kullu nafsin ma kasabar wa hum la yuzlamun misali ta ci karo da wata aya hukuncin ya zo an sha bamban wace za ka rinjaya hukuncin wace za ka ɗauka wata turja una fi ila Allah an gane wannan takwas ta yi ko mu a gurguje me ya kamata mai ga wannan yana da yawa